ni ba ka gani na in mutum na bi na bashi eh. alkur'an ban iya bacci ha kwarai ai ba ba shi da dadi bashi ban sai ba shi da dadi kaga daga nan saboda inda ga bulo din nan ina so in yi gidan gona ne eh yawa kaga wajen bulo din nan eh ina so zan yi gidan gona ne eh kwarai alhamdulillah to kaga daga nan eh daidai tirken itacen nan zuwa nan kaga wajen wannan abun kaga nan eh zuwa nan sai can gurin to an gabe in shago guda ba ko to ba shi kawa nan a'a nan akwai wanda nake so in bashi to alhamdulillah wanga ma shina min shago eh wanga ma shina min shago to dama nawa ne kake bi na naira dubu talatin naka minka dubu talatin ko barai to yanzu sai ka mun ciko abin da zaka ban ka bani ai an alin du'a Allah kai ni ba ne da ciko tsakani da Allah kamar ya haka nan du'a Allah kawai mu kwarware ni na da kai wanga ga dubu talatin din A gaskiya ni ka mun ciko ai hakuri Don Allah me hawa. Ka san ni abin da ke damu na. Ina cika ma naira dubu biyu. Ina zakka kwa shago in baka ka. Dubu biyu yayi. Eh. Yayi ma. Eh. To shikenan za a samu dari biyar nan. In ka dawo hiya ma dai ba ka ce ta hiya za ka yi ba. zan yi. To in Allah ta kadda ko kana sai na tura ma waya. To ba matsala. Insha Allah. Yanzu ka ga mun yi ba ba bi ba bi. Bi ba ba shin ba. Ba ka bi na ban ban. Amin amin amin adalci. Saboda aminta ba ma mun kawo ni wai shedu ba. Ina ruwana da shaida Allah na tuba. ba. Allah shi na min shaida ba matsala Allah shi na min shaida ba matsala ni ba wani ji to alhamdulillah nagode alhamdulillah nagode kaga yanzu zan yi bacci na hajjin mun shaji bare ni ma ta yara ne in tawo da mai gyara wallahi min yanka ta da aiki eh a ko kai zaka iya yanka kayan ka ai eh to sha ba shi wuya ba da eh, wuya ba shi wuya bai da wuya alhamdulillah yawa eh Allah shi taimaka amin sai ka dawo ne to eh Allah sa da Allah ya amin magana ma sa kira ka da sassahi eh ba ai mai aikin wuri kai ta gwara ka eh kwarai Hassan kaga da wadda waga tarki na eh wannan ne wanga bilo abin da kama tenan ya zagaya inan za haƙi amin shago dan karami dai wanda zanin sana'a mm, yanzu dai ka kafar ajiyon cin bulukan kenan yau gaba na wana ba amma mun da sallah mai buron ina saye eh. alhamdulillah yan kai mai aiki don da nan ma za mai da mu dauka da nan ma dauka malam da Allah ya hakuri mana awo dan nan za mai dauka eh. in an ka dauka daga nan bilo na za su ciyon shago guda nan shago guda gaskiya akalla zai iya cin bulo 250 bulo na 250 a kofar gidan na Allah ni da gidan na a za sai da kofar gidan na ban sani ba to yau zan gani wanda ya ma lushe wuna layin wanda ya ta wuna layin ya buruta a banza na ran sai da jirmala duka nan da ka gani wuri kakanan na gada ba wani wani da wani da ka wacce haka za ka yi kai kai barin tafi na gane filin na rigima ne filin rigima ne wanda ma da ka wuce na da da jirmala wanda da ka wuce ba da haka ba yau wanda zai ji kwace kaduna muna ban gan shi ba eh, eh. Allah eh? ka ka tamalla ta shin wanga hili mi sha gidan karshe sayan tambaye da kai wani dan tukurma uba ne ya sayar maka da filuna bashi ta na kabe na dubu talatin an ka baka min hele kuma wallahi sai na gina don shago zane yi dubu talatin tana eh, bin shi na an baka eh. to ni rabon dangan dubu kuma na na se sai tuma ma su bibice kawai ba gashi dai Allah na shaida Allah na eh. shaida gwamnati ma na shaida gwamnati za ta yi wanga turke don a don a tantance ma wanga ba hilin kana ba don nan an kare ma gida to cikin bi za a yi da dama shi mutum da ka gani farko ya zo yin na duniya ne ana biyu zai bari laira bari gani duniya ne kana so ko sai da bala ne rai ilala di ban ta ya ban ta ya in ma ba shan gini yana da kaina don tsohon gini nake wannan kana da girman Allah da laya da duna wani kaza